الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da tara kuma ina tsammanin za mu tashi faslun fil tilafi fi mata'il bait haka ne fa wa in mata'ul bait fihi ikhtulifa wa lam takun bayyinatun fatukhtafa والقول قول الزوج ما يميني فيما به يليق كالسكين وما يليق بالنساء كالحلي فهو لزوجة إذا ma tatali. وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق خلف حلف واقتسما ومالك بذاك للزوج قضاء مع اليمين وبقوله القضاء وهو لمن يحلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل فصل في الاختلاف في متاع البيت أنا فصلي زي ما انا بياني دنغني sha'anin saɓani tsakanin miji da mata dangane da kayan ɗaki ko kayan gida a samu wani ka a gida mijin ya ce nasa ne matan mata ce nata ne to kuma babu shaida a tsakaninsu idan an kai gama alkalin akwai shaida zai hukunci da shaidu <clears throat> idan babu shaida kuma to zai duba ya ga wa ya fi dacewa da wannan kayan Yake wa in mata'ul baiti idan kayan gida ukhtulifa yi saɓani fiye a cikin ta. wato miji da mata suka saba dangane da wani kaya na gida walam bayyana su, babu wasu shaidu da suka tsaya suka karfafa sai daga cikinsu. to fa a bibi bayanin da za a yi a nan gaba ganin hukunci zai zo nan gaba yanzu dai a suranta matsalan shine mace ne miji da mata ne suka yi saɓani dangane da wani abu a gida amma kowa ya ce nasa ne kuma babu shaida a tsakaninsu idan akwai shaida kaga wanda ya kawo shaida shi ne zama yake tafiya sai a ba shi kayan gama babu shaidu ne kwata-kwata jijin ba da shaida matar ba ta da shi <clears throat> taufa tuktafa a jibi bayanin da za a yi gaba ya ce wal ƙaulu ƙaulu zauji ma yamini fi ma bihi ya liku kasitin wal ƙaulu magana ƙaulu zauji maganan mata ne ma yamini maganan miji ne afuwa wal magana ƙaulu zauji maganan miji ne ma yamini tare da rantsuwansa fi ma bihi ya liku cikin abin da yake dacewa da shi kasfi ni kaman wuka wato idan abin ya dace maza ne suke mallakansa to sai ce mijin shine da gaskiya shine ma'anar farqaul qaulul zawj to amma zai rantse billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abun da aka ne to shikenan sai a yadda a bashi wannan abu to sai aka misali kamar wuka ko ka ce kamar takobi ko wani makami ko mashi ko fartanya ko gatari yana da wuya mace ta mallaki gatari tun da fi dacewa da namiji sai a ce to mijin shi ne ke da gaskiya amma ya rantse billahi la ilaha illa illa huwa da san dan ya kiran zuwa? sai a ce matan ta rantse in ta rantse sai a bata haka nan irin tufafi wanda ya fi dacewa da maza kamar a ce jamfa da wando ko jamfa da wando da gare kaya dai irin da maza shi mijin ya ce nata ne ita take nata ne to maganar mijin za a karba amma sai yaran su ko zobbe na azurfa zobbe na azurfa galibi maza ne suke sawa ina zinari ne kuma mata ne to sai a ce mijin ya fi gaskiya a nan sai a ce ya rantsi maganarsa ne haka ne abin da ya shafi takalma irin na mata a irin na maza takalmi ne maza ne suke sawa shi mijin ya ce nasa ne matar ta nata ne sai a ce magana na miji ne shi mijin shi za a karɓi magana su tare da rantsuwa idan ya rantse shi kenan in ko ya ki rantsewa to sai matan ta rantse sai a bata don akwai wani ya zama nata ne ko ta sai a wakanin ta ne ko babanta ko kuma an ba ta ajiya ne to wannan abin da ya shafi abubuwan da suka yi kama da na maza kenan al'adance namiji ne yake mallakansa wata ya ce wannan mijin ne da gaskiya amma ya rantsi in ya rantsi alkali sai ya bashi ita ba shaida al'ada za ta masa shaida al'adatu muhakkamatu al'ada abun hukuntawa ne wa ma yaliqu bin nisa'i kalhuli fa huwa li zawjatin idza ma ta'tali wa ma yaliqu duk abin da yake dacewa bin nisa'i da mata kalhuli kaman kayan ado irin sarka da yan kunne gulagulai dai fa hawali zaujati to wannan na mata ne idan ma tatali idan taransa idan ma tatali idan taransa to duk abin da yake kama da na mata kuma al'ada mace ita ke mallakansa to sai a ce na mace ne amma taransa kamar dan kwali ko kaga shi namiji da hula aka san shi sai ce wannan dan kwalin nasa ne sai a ce a kawai shaida ba shaida to mata ta fi ka gaskiya ta rantse kawai in kuma hula ne take nata wannan namiji ne shi sai rantse so duk abin da yake dacewa da mata a al'ada mata ne suke mallakansa idan an yi jayayya tsakanin miji da mata to sai a ce maganan ta namijin ne shi mijin shi abin nan matan ne matan ita ne da gaskiya tunda al'ada mace ne take mallakansa wannan kaman ya eh, misali da alholi. Alholi shine kayan ado na mata irin su sarka yan kunne warwaro munduwa sai ga wasu sarka suna jayayya ko warwaro ko yan kunne sawa'un na gwal ne ko ba na gwal ba ita ta ce nata ne shi ya ce nasa ne to al'ada wa yake mallakan wannan mace ce take mallaka ya ce ta rantse illa illa illa illa huwa nata ne haka nan irin takalman da irin na mata ne ba maza ba ne suke mallaka ita ce takalminta ne shi kuma yake nasa ne da sun irin na mata ne sai a ce ce da gaskiya tun da ba shaida sai ta rantse illa allazi la ilaha idan ko ta kiran tsuwa to shikenan sai a ce mijin ya rantse sai ya zama nasa idan ya saya ne ya kai wa kaiwa ko ya findonsa haka nan irin tufafin da ya danganta da mata duk tufafin da irin na mata ne mata ne suke mallakansa kamar zani da riga su leshi da sauran to wannan sai a ce na mata ne sai a ce nata ne amma ta rantse cewa nata ne don ba ta rantse ba shi sai rantsi rantse sai da manasa Zobbe na zinari da abubuwa na kayan kwalliya irin su kan keke su jambaki su gazan da sauransu su jayayya a kansu to sai a ce matar ta fi gaskiya don al'adar ta ita take mallaka wani abu ta ajiye shi a gida domin yin kulliya kina anan duka ƙarƙashin ka'idan al'adatu muhakkamatu al'ada abun bawa hukunci za ka al'ada ne take hukunta wannan amma za a haɗa da za a haɗa da rantsuwa sai ce wa in ya kulla ka bi min huma mislar raqiqi halafa wa sama. wa in kula laqa bi kulli huwa idan ya dace da kowanne a cikinsu shi kayan ya dace da namiji kuma ya dace da na ya ce misal raqiqi kamar misalin bawa mace tana iya mallakan bawa miji ma yana iya mallakan bawa so da ka sai suka yi jaya ita ta ce bawanta ne shi ma ya ce bawansa ne to anan halafa sai su rantsa duka biyun wakta sama sai su ainihin riba wannan bawa din sai a masa kima don kimansa dubu ɗari biyar ne sai sai da shekwana da dubu ɗari biyu da hamsin hamsin kenan duk abin da namiji zai iya mallakansa mace za ta iya mallaka to idan suka yi jayayya wanne ya ce nasa ne wanne ya ce nasa kuma babu shaidu a tsakani to shi kenan sai su rantse dukansu guda biyu din idan kowa ya rantse mijin ya rantse billahi la ilaha illa huwa bawansa ne matan ma ta rantse billahi la ilaha illa huwa nata ne kenan sai a raba musu shi idan ko ɗaya daga cikin su ne ya rantse ɗaya rantse ba to wanda ya rantse shi za a bawa wanda bai rantse ba rashin rantsuwansa shaida ne guda ɗaya ga wanda ya rantse din yanzu ya haɗa da rantsuwa sai ya zama na shi za a bawa to akan yi misali da bawa kamar mota ma sai shiga ko mace tana iya mallakan mota miji yana iya yana iya mallaka kamar abin da ya shafi kayan gida irin su kujeru irin su tv irin su tukunya da za a girka abinci da ita irin su gas da sauransu mace a al'ada mace takan zo da shi gidan mijinta sannan kuma mijin yakan iya saya kuma ya zama ba wanda ta zo da shi din bane ko sun lalace shi ne yanzu ya saya abubuwan da za a dinga masa amfani da shi a gida har idan mutum yana da mata biyu sai kaga duka matan ma suna amfani da wannan tukunyan ko suna amfani da wannan kwanuka ne to kaga mace za ta iya mallaka namiji zai iya zai zai iya mallaka kwanukan sa abinci da sauransu kamar irin filas a gida filas na sha na sa shayi ya suka yi amfani ta ce nata ne shi ma ya ce nasa ne wannan kan kowa zai iya mallaka mace za ta iya mallaka namiji zai iya mallaka sai sauran rantsa in sun gaba ɗaya sai a rufa musu ko kuma jaka irin jakan sa kaya shi ma namiji zai iya mallaka jakan tafiya ko jakan ajiye kaya ko akwati da ma za ta iya mallaka haka nan irin ya duddukan da maza suna ɗinka su mata suna ɗinka su kamar shaddodi haka kamar yadin shadda wannan ta ce nata ne wannan shi ma yake nasa ne sai ce duk su rantse gaba ɗaya in sun rantse sai a riba musu in yaji goma ne sai a riba musu yaji biyar biyar Alƙali zai sa su rantse in ce rantse ce bai rantse ba to ba za a ba wanda bai rantse ba duka irin wayannan abubuwan ana tabbatarwa su in gaba ɗaya amma in suka rantse kuma da ya rantsewa to shi wanda ya rantse ya samu shaida ɗaya in ya rantse ya haɗa da rantsuwa kenan sai ka bashi sai ce wa malikun bi zaka lizzauji qada ma'al yamini wa bi qawlihi qada wa malikun imam malik gaba ya yi hukunci fi za ka ga wannan lizauji ga miji ne ma'al tare da rantsuwa wa bi qawlihi hilka ba, kuma da maganarsa ne ake yin hukunci wato imam malik ce in dai kayan yana dacewa da mace yana dacewa da namiji to namijin ya fi gaskiya kawai ya rantsa ya bashi domin ne mai gida shine galibi yake sayan irin waɗannan abubuwa ne saboda haka an zo an samu kujeru da TV da abubuwa na girki kwanuka da sauransu sai suka ji ita ta ce nata ne shi ce nasa ne to shi kenan sai a ce sai a mallaka miji. amma ya haɗa da rantsuwa domin galibi miji shi yake sayan wa'in abubuwa to wannan ya ce wa bihil qada da shi ake hukunci da shi ake hukunci amma duk da haka al'ada tana shigowa idan amarya ce ba dare da yin aure ba kaga al'ada yana nuna za ta zo da cibinta za ta zo da kujerunta za ta zo da musamman ma dai kayan kicin duk yadda ta je ta dawo dai za ta rasa zuwa da kayan kicin ba to kuma idan har mijin ne zai yi kuma lokacin da aka yi kicin za a watsa a ga cewa babu wa'annan babu wa'annan kayan daga ba zai yi to kaga anan idan sabon aure ne al'ada zai fi karkatan cewa mata ne ta zo da wannan in kuma in an samu shaidan cewa ba ta zo da shi ba idan kuma an dade da yin auren to galibi maza ne suke canja maza matayen su kayayyaki to canjin da za a yi nan ko dai zama an mallaka mata shi ne ko kuma falo ne irin na miji da mata duk ɗaya ne duk falo suke tarayya da shi idan falon su a haɗe ne to kaga wannan zai zama kayan miji ne kayan miji ne saboda haka sai a mallaka masa ya haɗa da rantsuwa shi kuma falonsa daban ya yi nasa daban sannan ita kuma falonta daban ga tiji ga kujeru na falonta sai ta ce nata ne to galibi zai zama nata ne ko sai ta zo da shi ko mijin ya saya mata ne sa inda zai sake ta sai ta kwashi wa idan kayan gaba ɗaya sai ta tafi a al'adar mu amma idan ka koma al'adar larabawa ƙasashen larabawa so kuma miji ne yake yin komai duk abin da ka sani na gida miji ne yake yin sa da kujeru da abun nan da da da, da TV da kayan kicin da komi da komai ta ba da so da shi sai kayan sa wanta da yan gulagulin da kaga nan ba ma wani jayayya ka sani miji kawai shine za a bawa za a bawa wannan amma inda al'ada mata ne suke yi to kaga nan ne za a ce to ke zama mata in kuma mata da maza suna yi duka sai a ce to su rantsa gaba daya sannan ya ba a tsakanin su domin al'adar mu mata da maza suna amma in sabon aure ne galibi zaka samu mace ne take yi in auren ya dade to namiji ma kan iya canja matarsa wato ainihin wa'annan kayayyakin to shi dai imam mali garin jari da miji shi yake da wannan kayan saboda shi mai gida galibi shi yake gyara gida a al'ada kuma da hukuncinsa ne alkalai alkalai suke yi da kawo da maganar sa alkali suke aiki sau da haka duk alkali aka masa wannan kirkin ke lura da al'adan mutanen wa'annan garin ina ya firin jaye sai ya ba wanda al'ada take goyon baya amma tare da sa in bai da gaskiya ba zai rantse ba ai galibi to in ya rantse a bashi in bai rantse ba kuma sai a ce to bai da gaskiya sai a ba wanda wanda ya rantsi. idan al'adance miji ne zai mallaki abun sai aka ce ya rantse sai kiran tsuwa ta ce to matar ta samu shaida ɗaya ita ta rantse sai ta mallaki wannan kayan idan kuma al'ada mace ne mai mallakan kayan sai aka ce ta rantse sai ta kiran tsuwa sai a ce wa mijin to ka samu shaida ɗaya don nukuli shaida ne cikin rantsuwa kenan shi kenan sai a ce ta rantse idan ta rantse idan sai a ce ya rantse in ya rantse shi kenan ya zama nasa shine yace wa hawa liman yahlifu ma nukuli sahibihi min ghairi ma tafsil wa hawa shi wato wannan kayan liman ya halifu ga wanda ya rantse ne a kulin tare da kin rantsuwan sahibihi abokinsa idan miji ne ya rantsuwa kayan zai zama na matan in ta rantse in mace ce aka bawa ta ita rantse kayan ya zama na mijin gidan ya rantse min gairi ma tafsili ba tare da wani wato rarrabewa ba wato ba tare da an lura ma wannan kayan ya dace da matar ko ya dace da mijin ne ba duk wanda ya kiran zuwa kawai bai da gaskiya ne wanda ya rantse shi ne yake da shi yake da gaskiya wannan a takaice shi ne abin da ya shafi wato saɓani da za a samu a tsakanin ma'aurata to galibi wannan saɓanin yaushe yake faruwa galibi in an rabu ne galibi in an rabu ne ake jayayya in an zo kwasan kaya <clears throat> shi ya ce wannan kayansa ne ita take nata ne amma akan iya saɓani ma ba a rabu ba idan buƙatan sayarwa ta tashi Ina buƙatan za ta sai da kayan ko shi ke siyar sai ta ce nata ne ko shi ya ce nasa ne kuma babu shaidu a tsakaninsu to sai a duba waye al'ada za ta goyi baya sai ya hada da rantsuwa sai a bashi amma duka wannan in ba shaida ne in akwai shaida al-bayyinatu na al-mudda'i ne duk wani dawon abun za a ce ka shaidu ya kawo shaidu kenan sai a ce an mallaka masa amma in bai kawo shaida ba nan ne za a duba al'ada wanne ne wato ya fi kashin gaskiya wannan fa duk a babin ma'aurata ne amma in ka san zaidu da amru ne yake jayayya akan wani abu to za a duba waye yake rike da abun ne kawai mota ne ina hawanta to wani yake tasa ne kuma duk ba mu da shaida da ni da shi kana ni za ba mota tun da tana hannuna wannan karatu mun yi shi a can baya amma na ana maka maganar ma'aurata ne ma'aurata duk bayan a hannun su yake ai kayan yana falon su ne ko yana ɗakin su ko yana kicin ɗin su kaga baraka ka ce yana hannun wannan baya hannun wannan ba amma yan zaidu da amru ne suke jayayya sai ta duba to abun yana hannun waye yana wajen waye to wanda abun yake wurin sa shine mai gaskiya in babu shaida kawai ya rantse shi yake da gaskiya shi kenan sai ba shi gaskiya sai ya mallaki ya mallaki wannan abu babi na gaba faslun fi isbati darari wal qiyam bihi wa batil Hakamai. faslun wannan fasal yana bayani fi isbati darari wajen tabbatar da cutarwa wato cutarwa na aure shine tabbatar da cewa miji yana cutar da matarsa wal qiyami bihi da kuma tsayuwa da hakan wato mace ta kai ƙara wajen alƙali cewa mijinta yana cutar da ita ko dukan ta yake yi ko zagin ta yake ko makamancin wannan wa fil hakamain da kuma bayani akan aika masu hukunci guda biyu masu hukunci guda biyu wato shine wato waliyin mata da kuma wakilin miji ta inda ake aika su domin su sasanta a tsakanin ma'aurata wannan fasalin da zai tabbatar mana da wannan yace wa ya tsubutul izraru bi-shuhudi aw bi sama'in sha'a fil wujudi wa ya tsubutul izraru cutarwa yana tabbata bi-shuhudi da shaidu ne idan mace ta ce mijinta yana dukanta ba gaira ba dalili ko yana zagin iyayenta ba gaira ba dalili ta ce ta kawo shaidu in ta tabbatar da shaida alƙali ya tsawata masa ya daina in yake shike na alƙali ya sake in kuma abun ma bai zai yi su koma su ci gaba da zama ba alƙali zai iya sake mata ko da shi bai sake ba amma tabbatar akwai shaidu na cutarwa ne ba wai kawai za ka wata ce ai mijinta na dukanta kullum ta da dare ba shike na alƙali sai ce to kawai an sake ta ba a'a ai ba tabbatar da wannan ba sai in akwai shaidu a samu adalai guda biyu zo su ba da shaida ko sama da guda biyu au bi sama'in ko da ji sha'a da ya watsu fi wujudi a cikin mutane wato ji da zai watsu a cikin mutane akwai ana mun yi shaidan sama'i a can baya shi ba gani kai ba labari ne kai kake ji har labari ne ya zama ba ka shakkan zama wane ya faɗa wane ya tabbatar wane ya faɗa so sai a zo idan aka rasa adalai guda biyu da za su masa shaida kuma ta shaida cewa mijinta yana cutar da ita to shikenan sai a watsu a unguwar ko a cikin dangi a dinga tambaya a sirrance Ikan ya zamanta kewan wane da wance ne ka ai wane na cutar da wance wallahi kullum muna jin wannan labari sai a tambayi wancan ma ya zamanta kewan wane da wance ka ai wane bai da kirki wala cutar da matan nan yake ina cutar da ba ba ta abinci baya ba ta abinci kullun dukan ta yake zagi kala kala a je wancan ma ya faɗa wancan ya faɗa bai zai haɗu a kan ƙarya ba wannan sai ya zama shaida ko da ba su gani ba wanda suka ba da labarin sun labarin ya riga ya yaɗu sai ya zama shaida ne na cewa yana cutar da ita don mutum zai iya cutar da matansa ba tare da wani ya gani ba saboda haka alama ne na cewa cutan ya tabbata misali idan duka ne zai yi wa ya ga dukan ko ya shigo gidan ko ta shigo amma akwai wa kwabe gani ba amma akwai ya ji ihu misali da jire na dukanta tana cewa ka daina dukana tana kuka ka daina dukana ka daina kuma ya ta metuwa wannan zai nuna cewa akwai alaman cewa yana dukanta ne ba shi da gani ba amma zai ba da shaidan lalle ya ji ko kuma mutane da yawa sun shaida suna faɗa amma shaidun ba ka nan sai dai mutane da yawa sun ji ana cewa yana cutar da matan su sai yi amfani da a yi amfani da wannan shaidan wane ba gushe ba muna ji labari ya yadu wane yana cutar da wanci yana cutar da ita so da aka cutar da ita da yake ya nuna ko da duka ko da zagi kuma ba tare da laifi ba idan laifin idan laifi ta masa ya buge ta da wannan ba za a ce cutarwa ba in laifin ya kai duka idan wani abu ta ya zage ta na laifi wanda ya kai zagi wannan ba za a ce za a riba auren ba da za a yi za a mata faɗa ta daina yin wannan abu ta daina masa wannan laifin amma maganar da ake cutar wanda babu wani dalili idan yana barin ta da yunwa ne sai a duba ga yana da abincin ko bai da shi Don yana da shi yake bata wannan cutarwa ne da zai sa riba aure ko yana da karfin da zai je nema sai kwanta a gida baya nema nan ma za a iya za a tabbatar da wannan cutan a riba wato ainihin a riba aure amma in an sani cewa talaka ne bayi da shi talauci ya masa kanta shikenan sai zama ba ciyar da iyalinsa to anan ba za a ce yana cutar da ita ba amma duk da haka alkali zai iya riba auren zai iya riba auren saboda tana cutuwa amma ba wai shi ne yake cutar da ya nema nema bai samu ba ko bai da karfin da zai fita ma bai da lafiya ba zai iya nemowa ba sai to tana cutar ba za ta iya hakuri ba alƙali zai iya riba zai iya riba auren amma inda gangan ne yake cutar da ita yake barin ta yunwa a wannan za a riba auren ne akan cutar da ita da mijinta yake wato ana akwai bambanci idan cutuwa take ba shi yake cutar da ita ba da yunwa kenan bayi da shi ne to idan alkali ya saki matar da sababin wannan duk ran da ya samu abinci matar ka zai dawo zai dawo da matarsa ba sai an sake sabon aure ba misali a ce bayi da shi ne ya buga babu ya kare ba aure ba ta zauna da nimawa kafin ta gama idda sai wani ba shi jari ko wani ba shi abinci kaman kaman abincin zai ishe shi na watanni in yace na dawo da matana shikenan ta koma duk da cewa alƙali ne ya da ta amma in yana da shi ne yake hana matan abinci yana mata horo da yunwa alhalin baya yana da shi zai iya mata sai alkali ya sake matar to babu dama ya ce ya dawo da ita ai dama ba ba da abinci ba ne, cutarwa ne wannan kuma sai inda yardan ta saki ne ba ini sai in ta yarda cewa za ta koma wajen sa tukun da yardan waliyanta da sadaki sabo da sabon daura aure sannan kafin ta koma amma don cewa ya dawo da ita wannan ba zai wajen cutar da ita yake sa aka riba su in har zai iya dawo da ita to hukuncin alkali bai yi amfani ba kenan amma in ba yi da shi ne aka ba auren sai ya samu to ai cutan ta gushe dama ba ba matsalan sa bane matsalan talauci ne sai a ce to matar ta dawo tun da ya dawo da ita babu wani matsala a ciki na fata mun fahimta shine au bi sama'in sha'a fil wujud ko da shaidu na ji sha'a da ya yaɗu fil wujudi a cikin mutane shine ma nan wujud ai fil mawjudi ne kenan a cikin wanda suke mu cikin mutane sai ya ce wato cutar wannan ba wai sai lalle da duka ko jinwa ba ko a ce baya mata magana ne baya mata magana kwata kwata a gida baya mata magana ko ta masa magana bai zai kula ta ba haka ɗau tsawon lokaci ya za ta yi tarayu da shi haka sai wa babu kuɗin ta bane sun mika mata kawai bai zai mata magana babu kaza sai so ya kawo ba zai kula ta ba kwata kwata sai ba zamantakewa na aure shi ma wannan cutarwa ne da zai sa alkali ya iya wato ainihin sake mata to sannan idan duka da ya mata da sababi ne kamar yadda muka faɗa da sababi ne to wannan ba za a ce yana cutar da ita misali zaginsa ta yi sai mare ta kenan wata ita kayano ta buge shi shi kuma ya harbe ta wata nasan ya fi nata a yi dama shi yana sama da ita ya rijalu qawwamuna alan nisa so da haka wannan ba za a ce na cutar da ita tana zagin iyayensa ne tana wasu abubuwa wanda ya kai a ɗauki wannan matakin a kanta ya ka ɗauki mataki to shi na wani ya ladabtar da ita ne suka ce min ba ni ta'ajib ne ya ladabtar da ita ko kuma ya zama dukan na ladabi ne kamar yara ne ba a kula da su ko ana cutar da yara wani abu makamancin wannan wani abu muhimmi ko ba a dafa abinci a gida alhali yana kawo tafi ne ko ana abin nan a dora abinci a tafi a je a kwanta har abincin ya kone sai ɗau bulala ya buge ta sanan ladabtarwa ne za a ce yana cutar da ita don akwai sababi ko kuma ya zama dukan bai kai ya kawo ba idan dukan bai kai ya kawo ba ko ba da sababi ba za a ce yana cutar da matarsa ba kuma ya dauki rigansa ya buge ta da shi mai daga je kotu me ya faru ai mijina ne ya buge ni da rigarsa ko da rawaninsa to wannan da ki tashi tafi kawai wannan ba bare zama matsala ba don ba duka ne mai wanda zai sa a ji ciwo ba ba duka ne zai sa a ji raɗaɗi ba wanda zai karya gaba ko zai fasa jiki ba ko da don ya buge ta ko da ba ta wani laifi ba sai dai a masa faɗa kawai sai to kai a daina masa bana irin wannan tunda ba ba wani abu ta yi ba shi kenan ku tafi ku je ku yi zamantakewan ku da aure ko kila da wasa ma ya buge ta Duka wannan ba za a dauke shi cutarwa ba amma duka na cutarwa wanda kowa zai tausaya mata abin da aka mata lalle zai ji tausayin ta yanayin yadda ake mata mu'amala wannan dukkanin sa yana cikin abin da ya shafi cutarwa wanda ake tabbatar da shi to idan alkali ya tabbatar da wannan cutarwan to za a yi kokarin yadda za a riba shi ne da wannan idan ko dai alkali ya masa fada in yana ganin abin da za a iya gyarawa ne shi kenan in ya gyara shi kenan in kuma ya ga bai zai gyaru ba sai ya sake masa mata in ya ki ya sake ko kuma ana da zai gyaru sai aka masa faɗa sai zai gyara ba aka take dawowa to anan sai ya sake masa matarsa za mu karanta duka wannan babin sai ce wa in takum qad khala'at wa asbatat إذراره ففي اختلاء رجعت وفي اليمين النص في المدونة وقال قوم ما اليمين بينه ya ce wa in ta kun khala'at inda ta yi masa kul'i ne ta shi wani abu ne ya sake ta wa asbatat ita kuma sai ta tabbatar da idrarahu cutarwansa da yake mata to fa fi ikhtila'in raja'at fa raja'at sai ta dawo fi ikhtila'in cikin abin da ta bata na kul'i al ikhtila' nan al makhlu' bihi kenan abin da aka bata aka yi kul'i da shi mace ne ta ce mijinta tana son rabuwa da shi to ka dubu ɗari biyar na son rabuwa da ni sai ki biya ni don in samu ne wani auren sai ta bayar sai daga baya sai ya tabbata cewa fa cutar da ita yake shi ya sa ya biya wannan fansan don jikanci kanta shi ganin idan aka je aka tabbatar alkali ya tabbatar da wannan ko ta bayan ta kuɗi ne ta kai ƙara za a kwato mata wannan abin da ta bayar din saboda ai kul'i ana yin sa ne in ba wani laifi ba gaira ba dalili mace ta kai ba ta sonka ko don muninka ko don talaucinka sai ta ce ba ta son ka haka kawai da wannan sai a ce da za ka kuɗin hansa sai da biya ka wasu kuɗi wanda za ka je ka wani auren ko kai jari nan sai a sallame ta za mu zo kan ma za mu zo wannan babi na musamman mun yi shi kuma a misbahu sali. to saboda haka sai a biya shi amma idan cutar da ita yake yi sai kuma ya ce bai zai sake ta ba sai ta bashi wani abu to wannan azzalumi ne kawai zalunci ne kan zalunci gashi ya cutar da ita aikata kuma ya zo zai karfe mata dukiyanta to nan idan ta kai kara ko bayan an yi kuɗi ne alƙali zai kwace wannan abin da aka bayar daga hannunsa sai mayar wa mata shine ma'anan idan ya kasance ta kul'i ne kuma ta tabbatar da wannan mijinta na cutar da ita to za ta dawo ta karɓi wannan abin da ta bayar ta ba shi dubu ɗari yanzu ta mayar mata da dubu ɗari kuma kul'in ya riga ya yiwu saki ya riga ya yiwu to sai to yaya za a yi a mayar masa din aka ce wa mini na sufi fi dawana wa bil mini shi mijin zai rantsi zai rantsi tsakaninsa da Allah annasu na nasi mu dawana a cikin mu dawana zai rantsi tsakaninsa da Allah ba ya yi hakan ne wato ba ya yi ne don cutar da ita da yake yi ba abin nan ita ne za ta rantsa ku ya kuri wa bil yamini ita ne za ta rantse ita da za a mayarwa wato ainihin wannan wannan kuɗin za ta rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ya bani ne saboda kul ibadun wato abunan ya ya bani wannan kuɗin na abunan na karɓi wannan kuɗin ne a wurinsa saboda cutar da ni da yake saboda cutar da ni da yake yi to idan haka ne ya ce to cutarwa da yake mata yana hana a faɗi kulli saboda aka mayar mata da mayar mata da kuɗinta mun fahimci bayanin wa bil yamini nasu bil mudawwana kafin a mayar mata kuɗinta za ta rantse annasu shine nassi abinda aka bayyana fil mudawwana a mudawwana wato shine fatawan imam malik ta rantse billahi la ilaha illa huwa ni na yadda ne na bashi ne saboda cutar da ni da yake son kubuta daga cutansa to idan haka ne sai a ce to biyar mata da kudinta wa qala qaumun wasu mutane suka ce mal yaminu bayyina ba dole sai sai taran ba ko dai an tabbatar da cuta za a biyar mata da da ainihin kudinta za a biyar mata da kudinta sai amma cutar wanne ya sa za a biyar mata da kudinta amma idan kuma amfanin rantsuwanta shine idan wannan cutarwan ba matsala ne a wurinta ba kawai dai ta bata ta son ta rabu da shi ne saboda wani dalili ko don matsayinsa tana ga bai ta zauna da shi ba saboda talaucinsa ko muninsa wannan kaga kulki kenan yayi ba don cutarwa ne ta nemi a rabu da shi ba wannan shi kenan cutarwan ba matsala ne wurinta ba yanzu ita wani babin daban ta bi domin ta fanshi kanta sai zama kulki amma in ya tabbata ta rantse da Allah wallahi don cutar da ni da yake shi yasa na bada hul'in nan sai a ce to kenan za a mayar miki da kuɗin ki dama cutarwan kawai ya kai a riba auren cutarwan kawai shikenan sai a musu a musu wannan hukunci to wasu mutane suka ce a'a ba sai ai wani ba sai ta wani rantsewa ba saboda haka ba ba rantsewan da da za ta yi amma ta rantse din da yana da kyau don rantsuwan ba wai tabbatar na rantsuwa ne na tabbatar da kul'i cewa an yi kul'in ba rantsuwa ne cewa an yi kul'in saboda cutarwa saboda cutuwan da take yi shikenan sai a mayar mata da abun da wato ainihin ta bayar sai ce kaza idza adal kaza idza adlun bil idra shahid kaza idza adlun bi idra'in shahid farad lil khul'i ma al halfi tumid لأن ذاك راجع للمال وفرقة تمضي kaza haka iza adalun idan adali guda daya shahide shaida bi da cutarwa ya ce bi idrari ce bil idrari ba saboda baitin zai kare kaza haka nan idza adalun idan adali bi idrarin shahid shaida da cutarwa wato cutarwan idan adale biyu ne kun ga bawa ne rantsuwa da da mata za ta yi akan maganan a nayar mata da kul'inta to sai zama rantsuwan adali ne guda ɗaya yanzu za ta haɗa da rantsuwa ita cewa lalle yana cutar ya tabbata yana cutar da ni shi yasa na fashi kaina to don tai wannan rantsuwan sai a mayar mata da abun da wato ainihin ta bayar kun ga idan adalai guda biyu ne kenan babu wani rantsuwa da za ta yi akan cutarwa adalai sun tabbatar da cutarwa sai yasa muka ce a can rantsuwanta don ta rantse cewa don cutarwan ta yi hul'i wato ta ba kuɗin fansan ta bayar don ta fanshi kanta ba don ra'in kanta haka kawai ba cutarwa mani wannan kuma idan ma an tabbatar da cutar ana ana son a tabbatar da cutar wannan an yi mata da da ya zama adali guda ɗaya aka samu to dole sai ta haɗa da rantsuwa domin ta cika wato ainihin shaidar da su zama su zama guda biyu sai ce farraddu lil khul'i raddi na wannan abun da aka ba na kul'in ma alhalfi tare da rantsuwa itumi shine aka dogara da shi wala ayi halin sai ta rantse ko da shaidu biyu aka tabbatar akwai cutarwan za ta rantse cewa don cutarwan ne ta nemi ta fanshi kanta da shi in kuma shaida ɗaya ne ma aka tabbatar kuma za ta rantse da rantsuwa domin tabbatar da wannan cutarwan domin a dawo mata da abin da wato ainihin ta bayar to sai aka ce kamar an tambaya ne ai rantsuwa tana shiga ne a babin abin da ya shafi mu'amala na kuɗi to ta za a ce an samu shaida ɗaya sannan kuma ta rantse shaidan kuma akan mijinta na cutar da ita ne sannan kuma ta rantse akan cewa yana cutar da ita kuma a karɓi shaidansa sai aka ce a ah, li'anna za ka lil mali saboda wannan din yana komawa dukiya ne yana komawa dukiya ne wato inda mace take rantsuwa wuri uku ne ko dai abin da ya shafi matsalan kuɗi rikici ne na kuɗi a inda take shaida afuwan ko kuma a rantse zai zama rikici ne na kuɗi in rikici ne na kuɗi za ta rantse kuma za ta iya ba da shaida ko kuma ya zama abun yana komawa kuɗi ne gashi a zahiri rikicin ba na kuɗi ba ne amma zai komawa kuɗi to a nan mace tana iya rantsuwa wani ma zai iya rantsewa ba mace ba ko namiji sannan tana iya ba da shaida sannan haka nan idan abin da mata ne kawai suke iya gano shi to sai a ce mata za su iya shaida a babin wannan yanzu idan adali ne guda ɗaya sai ya ba da shaida cewa lalle akwai cutarwa yanzu za ta haɗa da rantsuwa a tabbatar da cutarwan to ta akan abin da ya shafi cutarwa ba muhallinsa ba ne don ba a rantsuwa akan tabbatar da wani abu wanda ba na dukiya ba amma sai a ce in an tabbatar da cutan ai abun zai koma dukiya dubu ɗarinta da ta ko ɗari biyu za a biyar mata ne shi yasa aka ce ta rantsi shi yasa nan hatta mata za su iya yin shaida idan ta ba da kulli dubu ɗari biyar sai aka sai kuma ta da awan yana cutar da ita waye shaidin ki sai aka samu mata biyu ne kawai shaidu to mata biyu nan sun tsaya a matsayin namiji ɗaya me za su yi shaida za su tabbatar ba ba shaidan ya ba ta kulli ba wannan ba abun rikici ba ne za su yi shaidan cewa yana cutar da ita ne to idan sun ba da shaida yana cutar da ita sai ta haɗa da rantsuwa kaga shaidan mata baya zuwa a babin wane ya bugi wane amma kuma tun da abun zai komawa in ya tabbata za a biya ta abun da ta bayar ne na fansan kanta to mata za su ba da shaida akan wannan sannan kuma sai ta hada da rantsuwa alhalin rantsuwa kuma ya shiga sai a qabiya maliya abin da ya shafi harkan kuɗi harkan dukiya to nan ma sai ta rantse nan ma ya shiga saboda matsalan tana koma kuɗi duk abin da ake son a tabbatar shine a tabbatar da an biyar mata da abin da ta bayar domin fansan kanta ka da rantsuwan da shaidan matan duk gaba ɗayansa yana komawa tabbatar da dukiya ne shi yasa aka karbi aka karbi wannan rantsuwa shi yasa ce li anna zaka raji'u lil mali saboda wannan yana komawa dukiya ne wa furqatun tambi rebuwan fa yana zarcewa fi kulli hali a kowane irin hali wato sawa'un an mai da kuɗin ko ba a mayar ba rebuwa kan ya riga ya ya tabbata tun tambi bi kulli hali ita rabuwa din tana ainihin tabbata bi kulli hali a kowane irin hali wato sawa'un an tabbatar da shaidu na cutarwa an mera mata da kujinta wanda ta fanshi kanta ko shaidun ba su tabbata ba shi dai wannan wato ainihin abun nan din wannan rabuwan yana nan shika don jayen da ake a mera mata da abun da ta bayar ne ko kar a mera mata in an samu shaidan cewa an cutar da ita za a mayar mata in babu shaida ba za a mayar mata ba amma sai kuma dama in an yi kudi ko da shaida ko babu shaida ai ko da cutarwa ko ba cutarwa saki ya riga ya tabbata kuma saki ne ba ne babu dama ya ce na mai da ke tunda ka ba da wani abu ne aka wato ainihin aka fanshe ta so kaga wannan yana yana tabbatar da wato ainihin saki saboda haka in matar ka ce zan baka dubu goma ka sake ni sai ka ce kawo sai ka karɓa shi kenan ko baka ce ka sake ta wani ga kun rabu kuma ba dama ka ce na mai da ke don ba kai ka sake ita ka sake kanta ta fanshi kanta ne ba kai ka sake ta ba kudin da ta karɓan nan ka mallaka mata ta saki kanta ne to ba ka da daman ka ce ka ce ka abun nan ka ce ka abun nan ka fasa wannan sakin ko kuma ka ce ka dawo da ita ba ka da wannan dama da so da haka shi rabuwan yana tabbata wawan akwai cutarwan ko babu don dama shi kulɗi asalin sama ya zama babu cutarwa ne ake yinsa sa in akwai cutarwa riba auren kawai za a yi to amma da cutarwan sai ta taba shi kanta ita ba za ta iya zuwa kotu ba misali shikenan sai ta to ga dubu ɗari biyar ka sake ta sai ka karɓi dubu ɗari biyar shikenan ko da cutar da ita kake take kan yana nan amma in ta ga dama ko za ta je kotu a kwato mata da wannan a kwato mata dubu ɗari biyar ɗinta in tana da shaidun cewa ka cutar da ita ne kuma saboda cutar wanne ta fanshi kanta ba wai haka kawai ne ta fanshi kanta ba shikenan sai ka mayar mata da wato abin da abin da ta bayar sai yace wa haythu ma zawjatu tusbitu darar wa lam yakul laha bihi shartun sadar قيل لها الطلاق كالملتزم وقيل بعد رفعه للحكم ويزجر القاضي بما يشاءه وبالطلاق إن يكن قضاؤه yace wa haythu mazzawjatu bi inda mace tusbitu barar take tabbatar da cewa mijinta yana cutar da ita walam yakul laha bihi sharat walam yakul laha shar'un ba ta da wani sharadi sadar da ya gangaro bihi da sababin wannan auren to hatta la talaqu multazim sai ce to da sai ya tabbata mata wato sadai sai saki ya lizince ta abinda ake nufi anan shine lokacin da aka zo kulla aure ko dai zama matan ta sharkanta cewa in ka cutar da ni to a bakin auren mu ina da zabi zan iya rabuwa da kai sai ce to ya yadda in ce na cutar da ke to kawai auren mu ya rabu kina da zabi kin ga dama za ki iya sake kanki idan an yi haka wannan ba mu da iskali duk lokacin da ya cutar da ita ya buge ta ba gaira ba dalili ko yana da abinci ya hana ta abinci ko ya zazzage ta ya zagi iyayenta ba tare da wani hujja ba in ta ga dama ita ce ta saki kanta shikenan aure ya rabu to wannan ba shi ake magana ba ana maganan cewa a yi wannan sharaɗin ba kuma sai miji yake cutar da matarsa to shin idan ya cutar da ita tana da daman ta ce to shikenan tunda ka cutar da ni na saki kaina ko kuma dole sai akwai wannan sharaɗin to shine malamai suka yi sabani qila la hatta laqu wasu suka ce hafta ah, da daman ta saki kanta inda miji ya cutar da mata tana da daman ta saki kanta fa dama la barara wala bira. kal multazim kaman ma wanda ya lizinci wannan sharadin tana da daman ta saki kanta wa qila wasu malamai suka ce a'a ba ta da wannan daman ba da raf'ihi lil hakami bayan an ɗago bayan an ɗaukaka maganan ne zuwa ga alkali to nan ne alkali ne zai yi wannan sakin to wannan magana ita ce daidai ita ce daidai idan ba a yi sharaɗi ba to idan aka idan mace ta yi da awan mijinta na cutar da ita ba dama ta saki kanta sai ta je alƙali alƙali kuma zai tabbatar da cutar wanda shaidu ne tabbatar da shaidu shi kenan sai a ce wato ainihin ta sako ko kuma alƙalin ya sake ta ko kuma ya tsawata masa ya gyara in bai gyara ba ka sake za a sake ta kamar da za mu karanta amma ba za a ce kawai wa duk matan da mijinta ya cutar da ita aka samu aka tabbatar da lalle ya cutar da ita kawai za ta iya sakanta ba don haka ya zama mace ma za a iya mallaka mata saki kenan ka kenan duk wanda ta samu matsala da mijinta za ta iya sharri ma cewa ya cutar da ita ta saki kanta kaga abin ya zama hayaniya to da haka saki yana hannun miji ne in ko ba miji ba sai dai alƙali. ko kuma ya zama mijin shi ya mallaka matarsa saki idan ne miki kaza ko in kaza ya faru ina da daman ki saki kanki ya ba ta zabi ya mallaka mata yace mallaktu ki amraki na mallaka miki gidan aurenki to idan abun ya faru kawai sai ta saki kanta sai ta ga dama ta saki kanta in in yace in da dama ki saki kanki ki ga dama ki zauna sai ta ce ta saki kaina to ta saku to ka riga ka mallaka mata saki in ko ba haka ba sai dai alkali ya tabbatar da cutar wanda miji yake wa matasa, idan an tabbatar da wannan shi na alkali sai ya sake iya sake wa miji mata amma mace ba ta da daman ta saki kanta sai in mallaka mata sakin akai me sake kawai miji ne ko mata ko mijin ya ga dama ya mallaka wani ya ce na wakil ka ka je ka sake wance in ya faɗi haka wancan ya je ya sake shi kenan ya zama wakilin sa saki yayo kaga kenan shi yake mallake da abun da yi ko ya mallaka matarsa ko ya mallaka wani ko kuma alkali ya sake masa matarsa ko da bai mallaka alkali ba alkali yana iya shirya ya sake masa mata idan an tabbatar da wannan cutar to shi yasa anan yake cewa idan har aka tabbatar da sake wa haifu mal mar'atu tusbitu qaras idan mace ta tabbatar da wato cutarwa ya za a yi mace ta tabbatar da cutarwa shine a samu shaidu adalai guda biyu cewa lallai wane yana cutar da matarsa to kaga ta tabbatar kenan to nan malamai sun sabani za ka iya sakin kanta ko kuma sai an je wajen alkali ya sake ta shi ne aka ce wasu sun ce za ta iya sakin kanta wasu kuma suka ce a sai dai alkali ya sake ta amma ba ta saki kanta muka ce wannan magana ta tafi inganci amma inda tun farko ta shartanta cewa duk lokacin da ka cutar da ni cuta ta tabbata kana cutar da ni dan kai kaina to kawai idan yana cutar da ita ta kafa shi guda biyu a dare kawai nan ma fa sai ta tabbatar ba ita ne kawai za ta ce yana cutar da ni na kai kaina idan an tabbatar da shaidu a adalai guda biyu yana cutar da ita to sai ta saki kanta ba daman kuma ce bai yadda ba don ya riga ya dau wannan sharadin manzon sama yana cewa inna haqqa shurutin an tufa masalatun bil su. mafi cancantan sharadin da za ku cika wanda kuka sharda da kuka yi a aure saboda haka in ta saki kanta ba alƙalin da zai ce saki bai yi ba to ya ce qila laha talaqu kal multazimi wasu ce a za a tata take kanta in shaidu ya tabbata akwai cutarwa kamar wanda ma ta dauki kaman wanda ya dauki wannan sharadin ne wa wasu ce a ta saki kanta ba muka ce ya fi, ba da rafihi bayan daga wannan cutarwa ne lil hakam ga alkali wato sai an kai kara wajen alkali kafin a tabbatar da saki shi ma alkalin ga yanda zai yi wa yazjurul qadi bima yasha'u alkali zai tsawata mijin da abun da ya ga daman ya tsawata masa yace to ka je ka gyara ya masa fada ko ya masa bulala ko ya dan rufe shi na kwanaki ko ya masa kashedi in abin bai wuce kashedi ba amma daga yau karka sake cutar da ita ya kuma ya sa makwata su sa ido a sirrance don lawa ne ku sa mini ido don gane da mutumin nan da yake cutar da matansa ya dena ne ko bai dena ba don a samu shaida sai a yi wannan sai ce abin nan wa bitalaki in ya ud qada'uhu qada'uhu hukuncin alkali wa bitalaki da suke ne in ya ud in ya sake cutar da ita shi na aka je aka yi wannan sai sake cutar da matan sai aka sake dawa wurin sa aka tabbatar da shaidu cewa yana cutar da matan shaidu sun tabbatar cewa ya sake ya ci gaba da cutar da ita to kai abin da alkali zai shine riba auren yanzu kuma ba wani kashedi da zaka sake masa ba wani kashedi ka kamar sulhu ne asali idan an zo ma'aurata akwai matsala ka sasanta su ne zai su ci gaba da zama kowa ya ba dan uwansa haƙƙinsa amma idan ya zama na an ci gaba da zalunci da rashin zaman lafiya kuma to ai kaga kai ta iya abin da zaka yi sai dai a tafi alƙali ya je hukunci ko kuma a ba da shawaran su da juna alƙalin an kawo masa ƙaran wani mutum yana cutar da matarsa ya tabbatar da cutarwan to idan wanda za a iya gyarawa ne a ci gaba da zama sai alkali ya ce wa shi mijin a je ka ci gaba da zama da matar kama daga yau na maka dokar ka sake cutar da ita in abun ya kai masa bulala ma kafin ya mayar masa matarsa ko ya daure shi ko makamanci wannan duk za a iya yi alkali yana da daman wannan ai kaga yana son matarsa ne tunda ke ce naka ci ba yana son ta ne duk zai iya jure wannan abu so da haka sai tafi idan aka je aka ci gaba da zaman lafiya shi kenan dama ba rabuwan ake so in ko ya ci gaba da cutar da ita dama an sa yan sa ido sai matan ta dawo a tabbatar da cutarwan shi kenan sai ce na riba wannan auren idan ya riba kuma babu dama ya ce ya dawo da matarsa ba za ta dawo ba sai da yaddanta da sabon sadaki sai ce wa in subutu bararin ta'azzara li zaujatin wa raf'uha takarrara falhakamani ba'du yub'athani bainahuma bi muqtadal qur'ani yace wa in subutu bararin, idan tabbatar da cuta ta'azzara ya faskara ita mata ta mijinta na cutar da ita yana dukanta yana zaginta yana cin mutuncin iyayenta kuma kamancin wannan to amma shi mijin sai ce san babu wannan shi bai taɓa zaginta Ba ya cutar da ita ba ya dukanta ba ko duk kore abubuwan da take da'awa ya barin ta da yunwa to aje a kawo shaidu kuma babu shine ma'anar ta'azzara tabbatar da cutarwan ya gagara ya faskara li zaujatin ga matan ki je ki kawo shaidu babu bayan da ta kawo shaidu ba wa raf'uha kai karanta takarrara ya maimaitu sai a ce ki je ki kashe duk babu ku je ku ci gaba da zaman sai ta sake kawo ƙara a ce su koma kuma ta sake kawo ƙara su koma wannan ya kamata a duba lamarinta hanya yin ba cutar wannan za ta ci gaba da kawo ƙara kuwa sannan wannan in hakan ta faru shi dai alƙali ba hukunci sai da shaida ba hukunci sai da shaida to sai kuma babu shaidun kuma matan nan ta nace da kai ƙara ta kake jin a jikinka ma zai wuya matan nan a ci ba cutar da ita inda ba cutar da ita ake ba ba za ta ci gaba da kawo karan nan ba amma alkali bai da shaidan da zai tabbatar da wannan ya wato ya hukunci ya ba ya raba mata da mijin bai da wannan shaida ne shi ko alkali baya hukunci sai da me sai da hujja sannan kuma rantsuwa ba za ta shiga a nan ba ba za a ce to shi mijin ya rantse shi kenan magana ta kare ko matan ta rantse ba bai yiwa saboda ai ba magana ce ta dukiya ba magana ne ta cewa ana cutar da ita tana son saki ita kuma ta kasa kawo shaidu to yanzu ya za a yi sai ce falhakamani ba yi yub sani falhakamani masu hukunci ne guda biyu a Sani, za a aika bainahuma a tsakanin su ba'du bayan haka wato bayan ta kawo ƙara babu shaida ta sake kawo ana cutar da ita babu shaida ta nace alƙali ba dama ya hukunci ba shaida yanzu ya za a yi sai a aika mutum biyu masu hukunci a tsakaninsu kuma mutum biyun adalai daga cikin iyalensu a ɗauko waliyinta a ɗauko wakilin miji ko babanta da baban miji sai a aika su su je su yi sulhu a tsakaninsu ma a tsakaninsu bi muqtadal ƙur'ani, da abin da alqur'ani yake hukuntawa wato ƙur'ani ne yake ayi haka wa in khiftum shiqaqa bainihima فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما yace idan kun ji tsoron jayayya tsakaninsu ma'ana wannan magana idan akwai jayayya da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata kuma ya ci tura an yi an yi a sulhunta su ya gagara yanzu ya za a yi za a aika masu hukunci guda biyu hakaman min ahlihi a dauko wani alkali daga iyalinsa ba alkali wanda aka nada ba wanda zai zo a yi hukuncin nan da shi daga iyalansa wato daga 'yan uwansa kenan wa haka min aliya da wani mai hukunci daga ainihin iyalanta ita ma to sai a duba a ga idan waliyan sun cika sharuɗin da za a yi wannan sai a yi da waliyai in babu kuma ko babanta da babansa ko yayansa da yayanta ko ba su suka karbi auren ba ba su suka fara suka karba ba to sai su zo su yi hukunci a tsakani Qur'ani ne tabbatar da wannan kuma yace in yurida islahan islahan yuwaffiq Allahu bainahum in suna nufin gyara Allah zai datar da tsakanin su to alƙali sai ya aika su sai yace in wujida adlaini min ahlihim za a aika mutum biyun nan adlaini adalai min ahlihima daga su wato daga ƴan uwan miji da matan in wujida in an samu haka sai aka samu adalai mutum biyu adali ɗaya daga ɓangaren mata adali ɗaya daga ɓangaren miji to nan adalin su za a aika ko da ba su suka karɓi auren ko su suka bayar ba a cikin yan uwanta akwai adali a cikin yan uwansa akwai adali cikin sai a zo a yi hukunci mene adalcin shine kowa za a bashi hakkinsa ba wanda zaka zo ka aiko shi yana zuwa shi zai goyi bayan yarsa bane ko zai goyi bayan ɗansa ba za a duba ne a ga menene matsala waye ne gaskiya waye mara gaskiya shine ma'anan adalci in naka ne bai da gaskiya zaka da bai da gaskiya in nasa ne bai da gaskiya shi ma zai da bai da gaskiya kaga wannan shine adalci kenan kuma duk abin da za a kawo a wurin nan maslaha ne za a kawo to idan an samu adalai daga ƴan uwansu su biyun da miji da matan a cikin ƴan uwansu kowa an samu adali guda ɗaya to su za su zauna su yi wannan hukunci su yi wannan sulhu Ya ce wal su aika wa innan masu hukunci mutum biyun min gairihima ana nema daga wani dangin daban ba dangin mata ba dangin miji ba in ujima in an rasa adalai guda biyu a dangin miji da mata sai zama dangin miji da mata duk ba adali ko babu mai basiran ma da zai iya wannan sulhu? shi kenan sai a ɗauko daga wani wuri sai a cikin ba liman liman sai ne malar liman a unguwan can ma ne ma da lima a unguwansu ko ni abokin babansu ko ni dottijo a unguwa sai a ce ta Allah su zo su yi hukunci a tsakanin wayannan ma'auratan abu ne ya faskara ba shi da zaman lafiya ya gagara ita tana cewa yana cutar da shi yana cewa a'a san zo su yi wannan hukunci din amma akwai adali a can bangaren shi kenan ko kuma a nan bangaren akwai adali can bangaren babu bangaren mijin akwai adali bangaren matan ba adali sai da ko adali daya daga wani wurin daban ya tsaya wa wannan matan ko kuwa ɓangaren matan akwai adali ɓangaren mijin babu sai a ɗauko wani adali ya tsaya wa shi wannan mijin domin kar a samu matsala in ka ɗauko wanda ba adali ban yana jin haushin mijin dama kawai da ya zo zai karwa tsabun ne ko yana jin haushin matan sai san babu cutarwa babu wani abu kawai a koma aure da kaga ba za a yi da irin wannan ma sai sa alƙali sai adali masu sulhu ma dole su zama adali in ba haka ba za a samu matsala sai ce wa ma bihi kad haka ma yumba wala izara liz zawjaini fi ma fa'ala wa ma bihi kad haka ma duk abin da suka yi hukunci da shi su wayennan adalai guda biyu da aka ce su zo su yi sulhu din yumba ana zarkar da shi idan sun sun yi hukuncin cewa su je su ci gaba da zaman su da su musu fada ne sai su musu fada su je su ci gaba da zama in ko sun yi hukunci a riba auren to za a riba za a riba wannan auren kuma wala izara babu ɗiban hanzari lizaujaini ga ma'auratan guda biyu fi ma fa'ala cikin abun da wa'annan masu sulhu suka aikata idan suka ba auren ba za a ce to kana da wata hujja da zai hana a raba auren nan ba ba a yi domin ba a izari sai in an yi hukunci da shaidu idan aka yi hukunci da shaidu kai da aka yi hukuncin a kanka ba ba ka tafiya ba za a ce shin kana da wani uzuri da za ka iya tunkuɗe shaidan wa'annan mutane shiga ne ka ce eh, wa'annan mutane ba adalai ba ne sai a ce to ka kawo shaidun ka ba adalai ba ne ya tabbata ba adalai ba ne sai a nemo wasu shaidu to amma nan dama ba wai alƙalanci aka yi ba ba da shi duk aka yi hukuncin ba sulhu ne kawai to ba za a nemi a ce to kuna da wani uzuri mu za mu raba auren ku kuna da wani uzuri wanda za ku hana a raba auren ba a wannan kawai su wa'annan masu hukunci guda biyu su zo su raba auren kawai in sun ga raba an shi yafi kuma in sun raba auren ya rabu auren ya rabu ba za a waiwaiti wani abu ba ba sai an kai gaban alkali ba amma matukar alkali ne ya ba su wannan daman alkali ne ba su wannan dama ai mun ce abu ne a gaban alkali sai kuma cutar tabbatar da wani ya gagara yanzu alkali ya ce mutum biyu su je su sulhu duk abin da suka zarta shi kenan in sun raba auren ya rabu sai sun tabbatar da shi ya tabbata to wannan duk abin da suka hukunta ɗaya ne idan suka raba auren babu wanda ya isa ce auren bai rabu ba alkali ma bai zai ce bai rabu ba tunda umarnin sa ne su ma wayannan ma'auratan ba za su ce ba su yadda da wannan raba auren ba matikan adalai ne wanda suka yi wannan abu to amma idan wannan abun sulhun da aka ce ayi aka ɗauko mutum biyu ba alƙali ne ya tura ba ita matan ne kawai ta turo waliyinta shi ma mijin ya turo ko wani mutum ne ya ce ko a nemo waliyinta da waliyinsa a zo a haɗu a tattauna sai aka je aka nemo aka tattauna to sai suka yanke hukuncin sun raba wannan auren to nan ne aka yi sabani idan sun raba auren ya rabu sun ba umarni alƙali ko kuma auren bai rabu ba in ba su yadda ba wasu malayan suka ce ko da ba alkali ne ya tura su ba in suka raba auren auren ya rabu shi ke nan fada ma su ce a wasu malayan suka ce a idan ba alkali ne ya tura su ba za su raba auren ne da izinin ma'aurata yanzu mu abin da muka gani shine za mu raba ku kawai kun yadda suka ce mun yadda sosai su raba in sun raba ya yi kaga da izinin su ne aka yi amma in suka ce ba mu yadda ba babu dama su riba sai dai a kai kotu ko kotun ta riba ko kotun ta nada waɗanda za su yi wannan sulhun ta umarce su da duk abin da suka dama ko su riba auren ko su tabbatar da shi to in suka ba shi kenan ko babu dama miji da mata wani daga cikin su ya ce shi bai yadda ba na fatan kun fahimta in alkali ne ya ba da umarnin wannan hukunci duk abin da suka hukunta ya zartu in ku ba alkali ba ne to idan sun yarda da hukuncin da wa'annan mutane suka biyu suka yi na riba su shikenan sun rabu in ba su yadda ba kuma wasu malayen suka ce duk da haka sun rabu wasu malayen kuma suka ce a'a a koma da wajen alkali zancen da ya fi inganci in ba su yadda ba a koma wajen alkali tukun ya raba auren shi ko ya sa su ture ba saboda tsoron abin da zai je ya biyo musamman a wannan zamani abin da zai je ya dawo na ba don fahimta wannan shine abin da alkali zai yi idan tabbatar da cutarwar ma'aurata ya azzara masa ya kasa ba shaidu ba komai alkali kuma baya hukunci ba shaidu don yayi hukunci ma za a warware shi sai zai naɗa wayannan masu hukunci guda biyu din kuma ƙura'ani ne a ayi haka idan sun zartar da hukuncin shi abin da suka zartar babu matsala wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh